يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادعاء وانا ما من البركة مسلاشي أو بكر الصديق لكي ننبكر الشمال الله فيها babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin uku ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan jiya mun tsaya a tafsirin aya na ɗari biyu da tamanin da biyar wato amanar rasulu wanda da wannan ayar da wacce take bi mata Allah madaukakin sarki ya rufe wannan babban sura suratul baqara to mun faɗi cewa za mu karanta waɗansu fa'idodi da suka kunshi wannan aya ko da malamai suka shiri a wannan aya kafin mu zarce zuwa aya ta gaba to za mu yi haka da insha Allah sannan akwai wani wanda ya tura da tambaya cewa waɗansu a sallan tarawihi sukan yi raka a hudu a jere sannan sai su yi sallama sannan sai su yi raka'a eh, uku sai su yi sallama ko su kawo biyar sannan su yi sallama yana cewa wannan shi bai saba ma eh, hadisin aisha radiyallahu anha ba ko kuma dai yaya siffan tarawihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin tarawihi ta siffofi daban-daban siffa ta farko wacce ita ce da dama daga cikin malamai suke ganin ta fifiko shine bayan kowace raka'a biyu zai yi sallama إذا ركع قوم شاد زي زي سلم بير سنن قين تزنت ويتر إذا ركع قوم شاء كذي زي سلم شدا كافن نكر شيء ويتر عندما نشيني أبن ليزو النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صلاة الليل مثنى مثنى أتسلم دري أنا إنساني ركع بيو ركع بيو ركع بيو سي أي سلمة da dama daga cikin malamai suna ganin wannan shine afdalu anwa qiyamul layl shine mafi falala na nau'ika da suka zo na yanayin sallan dare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a hudu a jere ba tare da ya yi zaman tahiya a raka'a na biyu ba sai sallame a raka'a na hudu kenan sannan sai ya tashi sai ya kawo wani raka'a hudun a jere ba tare da ya ya zauna ba a tsakanin eh, waɗannan rakoyin guda hudu sannan sai sallama kuka sallama biyu kenan ko sannan sai ya cika a nan ya yi raka'a biyu ya yi sallama sannan ya zo da raka'a ɗaya kun ga sallama uku kenan kafin witiri kafin sallaman ƙarshe ya zo annabi sallallahu alaihi sallama yana yin wannan sannan ya zo annabi sallallahu alaihi sallam yakan idan ya tashi wani lokacin yakan yi raka a ɗaya biyu uku hudu har zuwa a takwas ɗin kafin ya zauna sannan sai ya yi a uku to ana a uku ne suke saɓani shin yana zama a tsakani ko baya zama a tsakani saboda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kwatanta sallan farilla da sallan nafila so idan zai zauna kaga zai kama da sallar magaraba kenan da haka don su malamai suna ce a shi ma ukun na ƙarshen babu zama a ciki haka nan dai fuskoki sun zo har wajen fuskoki shida ko sama da haka wanda sheik nasir din albani ya tace su a littafinsa da ya sa masa suna qiyamu ramadan kamar yadda ya zo haka nan a cikin littafin ta salatu tarawih yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallan dare kenan abinda waɗannan limamai suka yi wanda kake tambaya a kai daidai ne ba kuskure ba ne bai kuma saba ma wani hadisi ko karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai kullum abinda annabi yake faɗaitarwa shine cewa limami ya lura da mamunsa abinda ya fi sauƙi ma mamunsa sai ya yi kada ya gajiyar da mamunsa kuma kwarai ashe in an yi raka a biyu za a zauna ɗin nan shi ya fi sauƙi shi ya fi rangome ma mamu da haka kamar da na faɗa malamai da dama suna ganin wannan shi ne mafi ficin yanayi na sallan dare amma yin mai wanda ba wannan ba wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba laifi bane ba kuskure bane wallahu a'lam za mu sake ba mai ta karatun ayat da muka karanta jiya sannan sai mu آمن الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم Allah madaukakin sarki yana cewa آمن الرسول unzila أنزل ma من wal mu'minun manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi imani da abin aka saukar masa daga mahalicinsa Allah madaukakin sarki wal mu'minun mummunai ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzo daga mahalicinsa Allah madaukakin sarki kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli kowannensu ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa kowannensu ya yi wannan imani kuma gaba ɗayansu suna cewa la nufarriqu ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa ta hanyar mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wancan ba ba ma yin haka wa qalu sami'na wa ata'na kuma suna cewa ko sun ce mun ji mun yi biyayya ghufranaka rabbana ya kai mu mana neman gafaranka wa ilaikal masir kuma gare ka makomanmu yake fa'ida da malamai ke shiryawa dangane da wannan hadisi a wannan aya din cikin abin da ban mu faɗa ba a jiya na farko amanar rasul mun faɗa a je cewa wannan yabo ne Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya yi imani malamai suna ɗauka anan cewa duk wanda zai jagoranci wata da'awa wata jama'a wani tsari to dole ya zanto ya yarda da wannan tsarin ya yarda da wannan da'awar ya yarda da wannan tafarkin ɗari bisa ɗari in ana son wannan da'awar ta yi nasara wannan shi ya sa a daular musulunci sharaɗi ne dole wanda zai zanto jagoran musulmi ya zanto musulmi ya zanto ya yi imani ta gaske da musuluncin nan saboda mai zai jagorance su ne da musulunci idan har abin sana'a ce kawai ba wai abu ne wanda ya zauna a zuciyarsa ba to za a samu failuwa shi ta duk lokacin da za ku ɗauki wani ya muku jagora to kar ku ɗauki bare wanda taban shiga ne akan abin da ku kuke a kai wannan yana tunatar da ni abin da wani malami a ƙasar nan ya sha faɗa cewa duk mutumin da da an san shi ɗan bida'a ne misali zai ce ya duba ya koma zuwa ga sunna to kasancewarsa babba a can bai mayar da shi yanzu babba a sunna sai ya shiga ya koye ta sai ta nuna a zuciyarsa kafin ku ba shi girma a ya zo shi ma ya zama cikin sahun masu koyo to haka ma abin yake ga mutumin da zai musulunta domin babba ne shi a addinin da ya bari bai yiwuwa don ya musulunta yau kuma ya zama malami a addinin musulunci sai ya kafansa ya yi zurfi a addinin kafin ku ba shi jagoranci malamai suna ɗaukar wannan da Allah madaukin sarki ya ƙara jaddada mana cewa annabi Muhammad ya yi imani da wannan kira kasancewarsa shine jagora a wannan kira amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ƙara bayyace wannan magana din yayin da waɗansu sahabbai suka zo gidansa suna tambayar yadda yake yin ibada da matansa suka faɗa masa sai su ga kamar baya yi da yawa ka annahum taqalluha sai suka ce to amma ai shi an riga an gafarta masa zunubansa na da da ma na nan gaba in har zai faru saboda haka kowa daga cikin su ya sha alwashi na abin da zai ɗauka a matsayin ibada wanda zai dimanta a kai fahimta ce shi daga yau ya daina bacci da daddare sallar dare zai yi har gari ya waye ɗayan ya ce shi daga yau ya daina cin abinci da rana kullum azumi zai yi har tsawon rayuwarsa ɗayan su ya ce shi ko ya daina hulɗa da mata haka zai rayu ba zai yi aure ba suka faɗa wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da annabi ya dawo suka gaya masa waɗansu fa samari sun zo ga abin da suka faɗa annabi ce a kirawo su da aka kirawo su annabi ya ce musu wallahi na fi ku tsoron Allah wato imani na ya fi na ku zurfi shi ne mahallu shahidin anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane musulmi zurfin imani ya ce amma duk da haka ina bacci ina kiyamun lai ina azumi ina shan ruwa ina kuma kusantan mata ina auren mata duk wanda ya kyamaci sunnata to ba ni bashi annabi ya yi musu taiti annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da wannan matsayi nashi ya kasance ya fi kowa bautan Allah madaukakin sarki ta yadda yake yin tsiyamun lai ya daɗe a ciki har ƙafafunsa su kumbura yana talla matarsa aisha radiyallahu anha take shiwa ya rasulallah don mai kake ba kanka wahala alhali Allah madaukakin sarki ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkiri na abin da yake yana iya zanto laifi daga wurinka annabi ya ce mata afala akunu abadan shakuran ba zan zanto ba bawa mai godiya to duk wanda zai zama jagora akan abu ya dace zanto ya fi kowa imani da wannan abin sannan ya fi kowa hidima ma wannan abin wannan shi yasa ba ka da wani matsayi da za ka kai a cikin addinin musulunci ka ji cewa nauyin musulunci ya faɗi a kanka da haka ɓata ne wauta ne da rashin sanin Allah da su sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce akwai wani makami na bauta wanda idan ka kai ayyukan ibada sun faɗi a kanka in ka gida ma ka yi su in ba ka ga dama ba ka bar su duk wanda ya kudurci cewa akwai wani matsayi irin wannan a musulunci to lallai batacce ne saboda da inda akwai irin wannan matsayin wanda ya dace ya fara kaiwa wannan matsayin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gashi kun ji shi yadda yake ya fi kowa bauta na Allah madaukakin sarki baya tafriqi baya tauye wani abu daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta masa kai har na fulfili annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsananin yi da dogewa a kai to haka ya dace magada annabawa su zama ina nufin malamai ya zanto yadda suke sun fi kowa zurfi wajen leƙe-leƙe da fahimtar addini to haka ya dace zanto sun fi kowa wajen aiki da addini ɗin wannan shine abin da ya dace malamai suna cire daga wannan yabo da Allah madaukin sarki yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu mai alaƙa da wannan da Allah ya rataya almu'minun tare da annabi sallallahu alaihi sallama wajen imani suka ce muna ɗauka kenan wannan cewa mummanai ba sa shan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a kan wani aiki wanda aiki ne na imani mimuni bayin wani abu wanda yake na imani ne face cikin biyayya ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mun fa'idanci wannan daga gabatar da annabi akan mummanai kenan koyaushe annabi shine a gaba mammanai bin su suke yi don haka iya gwargwadon biyayyanka ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya zurfin imaninka cikin wannan addini iya rukonka da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam iya tabbatuwanka cikin wannan addini don haka duk wanda yake son ya zanto cikakken mumini ya zanto yana rigegeniya Dan ya riga ya fi kowa tsananin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba Allah madaukin sarki ya jingina annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare shi da ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi rububiyar Allah madaukakin sarki malamai irin su ibn usaimin suna sha rububiyar Allah madaukakin sarki iri uku ne akwai ar-rububiyyal amma akwai ar-rububiyyal khassa akwai ar-rububiyyatu al-akhass al-khassa ar-rububiyyal amma wato gamagarin tarbiya da Allah maɗaukakin sarki yake yi ma kowa da kowa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci mai tarbiya mai azartar mai kula mai bayar da kariya ma dukkanin halittarsa Wani ita ce a rububiyyah al'amma kamar yadda yazo a cikin fadin sa alhamdulillahi rabbil alamin kaga nan rububiyya ce lil wanda ya shafi halitta ya shafi azartawa ya shafi reno ya shafi bayan da kariya ya shafi nuna hanya na wato ainihin tsira da tafarki na inganci a rayuwar duniya sannan akwai arububiyar khassa arububiyar khassa ita ce rububiyar mummanai wato tsananin kulawa da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa mummanai wannan ita ce rububiya ta biyu khassa ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yana nuna cewa rahamarsa ga mummanai musamman a ranar tashin alkiyama ta musamman ce babu wani wanda ke samun wannan rahamar ce su kulhiyar lillazina amanu fil hayatin duniya خ يوم القيامة ل ق ي ا م ة سوء نئمو من الله تعالى من درمسو انا الدنيا انا تريا دمومني اما ا ل ا ه ر ة تاسس يسوع زلا وانا الله ينا يبارد وانا كل اور ب ا ل ر ب و ب ي ة ا ل خ ا ص ة سناء في ا ل ر ب و ب ي ة الاخص ا ل خ ا ص ة ا ل ر ب و ب ي ة الاخص من ايه ط ي ع ن ا شيء اخص الخاصة ل خ ا wato rububiyar da Allah Madaukin sarki yake kula da annabawansa da ita tsananin kulawa to irinta ne anan Allah ya faɗa amara rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi rabbihi dan yana nufin mahaliccinsa mai kula da shi kulawa ta musamman irin wanda bai wa kowa sai jinsinsa annabawa yace irin wannan nema bala wa rabbika la yu'minun fala wa rabbika Allah yana rantsewa da mahaliskin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina annabi zuwa gare shi wannan kafin khitab din na annabi ne to wannan ita ma rububiyya rububiyya ce al-akhas to haka Allah madaukakin sarki yake al'amaransa ya kan fifita waɗansu bayi akan waɗansu to wajen kulawa da bayar da kariya da nasara ya fi ba wa annabawa sannan mummanai sannan kuma yana bayarwa ma kowa da kowa cikin halittarsa to a nan dai malamai suke cewa rububiyya ma haka ne rububiyya ma iri uku ne kamar da rububiyya iri uku ne akwai ubudiyya ma iri uku ne akwai al'ubudiyya al'amma wato bauta wannan kowa duk abin halitta ko ya ki ko ya so shi bawan Allah ne dole akwai tsare-tsare da Allah ya sa na gudanar da rayuwa dolen ya bi ko ya yarda da Allah ko bai yarda da Allah ba wannan tsarin na Allah zai bi wannan ya mayar da shi bawan Allah madaukakin sarki a irin wannan ne Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada babu wani abin da ke sammai da ƙasa duk abin da suke sammai da ƙasa to za su zake ma Allah mai rahama a ranar tashin alƙiyama a matsayin bayi dole a tafi aiki ba ka da za a yi ka tafi lahira ko kar ka tafi lahira akwai kawami na rayuwa Allah ya tsara su dole ka bi su dole ka yi aure kafin ka samu ɗa dole ka ci abinci kafin ka samu inganci na rayuwa wa ya tsara wannan tsarin Allah to kai bawansa ne dole ka yi masa biyayya a wannan ɗin sannan akwai al'ubudiyyar khasa shi ne bauta na mutanen da suka yarda su bi Allah madaukakin sarki da zaɓinsu su su kankan da kai zuwa gare shi waɗannan su ne mummanai irin yadda Allah ke cewa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kaga nan wa ibadur rahman bayin Allah madaukakin sarki wato waɗanda suka kankan da kansu zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan akwai al-ubudiyya al-akhas kuma su ne waɗanda suka kai makwara wajen ƙanƙan da kai da mika wuya ma Allah madaukakin sarki to waɗannan kuma su ne annabawan su ma da manzanni babu wanda ya kai su mika wuya kamar yadda babu wanda Allah ya fi kula da su cikin rububiyarsa sama da su to haka su ma babu wanda ya fi ƙanƙan da kai ma Allah madaukakin sarki da yin masa bauta irin su? a irin wannan ne أكي سامو أئن الله كشاء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فتباوة سلام سمع حكنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا باوة سلام سمع حكى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا هنا مكانا ده العبودية الأخص العبودية al'uliya wato makwarar bauta kenan abu na gaba da malamai suke ɗauka a ƙarƙashin wannan ayar shine cewa kowane mutum daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam an tsora masa nauyi na imani wannan ya yi kama da abin da na faɗa ɗazu amma abin da yake nufi a nan shi ne cewa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam izuwa duk wanda yake mumini abubuwan da aka ce a yi imani da shi annabi ya imani da shi haka kai ma an dora maka kai imani da shi sai dai gwargwadon imanin naku ne kan babban ko amma abubuwan da su ne abunsu to wannan babu wani wanda zai ce shi akwai wani bangare na imani shi ya faɗi a kansa kamar da ɗazo magana wajen biyayya kamar irin su sallah baka da lokaci da zaka ce ya faɗi a kanka to haka babu wani rukunin imani da zaka ce kai kayi wata shuhud ka shiga wata halarar da zaka sa wani bangare na imani ka wuce shi ha babu wannan kowa mukallaf ne kuma haka kowa zai kasance har ya bar duniya duk wanda ya kauce daga wannan tufa ya kauce ku dubi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa wa ashhadu anni rasulullah shi ma yana bayar da shaidar cewa shi manzon Allah ne to kuma ko wani zai zo ce bai shi ma daidai yake da manzon Allah kuma shi musulmi ne ko zan zanto ya fi manzan Allah kuma shi musulmi ne duk wanda yi wannan kato ɓaran to ya fita daga musulunci hakanan malamai suna ɗauka a ƙarƙashin wannan ayar cewa imanin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzansa ya kunshi imani da duka usulul iman duka arkanul iman ina ji wannan muni bayanin su je ko ta yadda wani zai iya tambaya ya ce bai ga imani da kaddara ba bai ga imani da ranar lahira ba kuma mun faɗi yadda suke shiga ƙarƙashin wannan ɗin har yanzu malamai suna ɗauka daga cikin wannan ayar cewa malamai musulmi kai duk wanda yake mumini ne to daga cikin khisalul iman akwai waɗannan abubuwa guda biyu as-sam'a wato ya saurari Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce as-sam'a ana nufin ya nemi sanin mai Allah yake umarni da shi mai annabi yake umarni da shi na biyu ya kyautata sauraro in ana masa bayani domin ya fahimta da kyau saboda kan an ce sami'na anan ba ana nufin kowane irin ji ba ne a'a ji na fahimta ji na fahimta wanda zai haifar da karɓan abun hannu bibbiyu to suka ce waɗannan su ne ɗin mumini kamar yadda Allah ke cewa innama kana ƙaunar mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na Allah ke sani dai zancen mummunai idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa domin annabin manzansa ya yi hukunci a tsakaninsu da abinda Allah ya saukar to abinda suke faɗa shi ne kawai an yaƙulu sami'na su ce mun ji wato suna buɗe kunnuwansu su nutsu su saurara su fahimta sai abu na gaba ya biyo baya shine wa aba'na mun karba mun yi biyayya sau haka yana yana daukar a nemi sani a saurara a fahimta a karɓi abin nan da aka fahimta wholeheartedly wato ɗari bisa ɗari shine a wancan ayar yana cewa fala wa ke la yu'minun hatta yuhakkimuka fima mala ya ji la yajidu fi anfusihim harajan ma qadayt wa yusallimu taslima Allah ke cewa na rantse da mahaliccinka ba za su taɓa zanto mummanai ba masu cikakken imani har sai in sun hukunta ka wadda sun mayar da kai mai hukunci a cikin duk abin da yake kai kawo a tsakaninsu shi ne kima shajara bai rahun duk wani abu na mu'amala a tsakaninsu sai sun sa ka kazanto jagoransu mai yin hukunci in ka ce e su bi in ka ce a'a su bari ثم لا fi في أنفسهم حرجا مما قضيت ba wai kawai sun yarda kai ne mai jagora ba mai hukunci ba a idan ka yi hukunci ɗin kada su ji wani ƙaiƙayi a zuciyarsu dangane da duk wani abin da ka hukunta sannan ba ma kada su ji ƙaiƙayin ba a'a su mi ƙauya mi ƙauyen ma ta gaba ɗai shi ta yi ta'kidinta wa ta taslima to wannan ito haka mummini yake in kana son ka zanto shigaccen mummini to duk abinda yake na musulunci ne yi kokari na bawan ka tabbatar eh musulunci ne na biyu ka fahimce shi yadda musulunci yake so yi kokari ka fahimce shi yadda magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa na kwarai suka fahimta ya zanto fahimtar ka ta yi daidai da tasu sannan na uku aiwatar da wannan abu in ka yi haka to ka cika mummini kenan shine Allah yake cewa innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun waɗannan sune masu babbar rabo kuma kamar da muka faɗa daman Allah ya riga ya yi albishir na alfalah ga duk wanda suka karbi wannan alkur'ani mai girma suka yi masa biyayya sau da kafa a farkon sura din ko ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun to gashi anan Allah ya ce sun ce sami'na wa ata'na kuma ya ce masu cewa sami'na wa ata'na din sune al-muflihun bai tsaya anan ba yace wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ula'ika humul faizun duk waɗanda za su bi Allah maɗaukakin sarki su bi manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma su ji tsoron Allah su kankan da kai a gare shi to waɗannan su ne masu babbar rabo to wannan da shi ne sifa ta mummanai Allah ne cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ba ga mummuni mace ko namiji idan Allah ya bayar da umarni ya zartar da wani al'amari ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya bayar da umarni ko ya zartar da wani al'amari su zanto kuma su suna da wani zaɓi cikin al'amarinsu ai in ya tabbata Allah ne shi an fahimce shi da kyau to mumini ba shi da wani zaɓi mai kawai kawai yake yi to wannan shine siffan mummunai saɓanin yadda na faɗa muku jiya na gane da wannan saɓanin waɗanda za su ce sun ji amma su yi kibiyayya saboda girman kai wai idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu azabin alim irin waɗannan su ne wanda in aka karanta musu mu in ji Allah sai su juya baya suna masu girman kai kamar ma ba su ji ba kai ka ce an sanya wani abu ne mai nauyi a kunninsu to duk mai irin wannan kai masa albashir da azaba mai raɗaɗi kuma su ne wanda muka faɗa suka ce sami'na wa asaina ko to amummanai su irin wannan abu na gaba da za mu ɗauka daga wannan aya ɗin kun ga Allah ya ce bayan ya yaba mummanai da imaninsu ya faɗa mana mi su na zahiri kuma sai ya ce suna neman gafarar Allah wannan yana nuna mana kenan cewa kowane mutum tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatar suturar Allah ba yana bukatar gafarar Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya faɗa masa cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما duk da Allah ya faɗa masa wannan mu muka yi maka buɗi babban budi mabayyani ta yadda ka buɗe garin makka mutane suka shiga addinin Allah ɗaiɗaiku da kungiyoyi-kungiyoyi jama'a jama'a Allah ce mu yi maka wannan dan ƙarshen lamarin kai zanto Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkiri kuma ya cika ni'imarsa a gare ka ya shirya da kai siradi ko tafarki mai kakkiya mai kakke Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan amma duk da haka annabi yana cewa lan yadkhul aljannata ahadun bi amale babu wanda zai shiga aljanna da aikinsa kadai قالوا ولا أنت يا رسول الله suka ce har kai ma ya rasulallah kala annabi ce wala ana har ni ma illa an yatagammadani Allah minhu bi rahma sai fa in Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahamarsa wato wannan yana nuna maka duk lokacin da mutum yayi girma yayi zurfi a imani to yana ƙara kankan da kai ne ma Allah madaukakin sarki yana ƙara jin buƙatuwarsa ne zuwa ga Allah maɗaukin sarki ba ji yake shi babba ne a gaban Allah ba don lokacin da ka ƙara kusanci zuwa ga Allah lokacin kake ƙara ganin girman Allah kake ƙara fahimtar cewa kai ba komai ne amma duk lokacin da kake ji kai a fadan Allah wani ne kai to baka shiga fadan ba ko kuma dai kaga dai hanyar ne tukunna amma wanda suka shiga fadan Allah maɗaukakin sarki suna kankan da kai wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa mu yawaita istighfari dan shi ma yana neman gafara yana tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki a rana sama da so 70 annabi fa yana neman gafaran Allah saboda so sama da so 70 a rana sahabbai sukan cewa suna kirga a majalisi guda ɗaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sama da so 70 yana zaune a waje guda ko yana koyar da sahabbai ko yana amsa tambayoyinsu ko yana biyan musu bukatunsu idan ya yi shiru istighfari yake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana kenan kowa da kowa yana buƙatar istighfari shi yasa Allah ya umarci annabi da yi istighfari din fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat hakana idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara to ina kuma ga mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan mabiyin annabi ya dace ya yawaita istighfari kuma kamar da malamai suke faɗa neman gafaran nan ba abu ne kawai da ake yi da baka ba abu ne wanda yake tasowa daga zuciyarka da ji da gaske cewa lallai kai mai laifi ne da ji da gaske cewa lallai akwai tawaya a cikin bautar da kake ba Allah madaukakin sarki sannan sai ka furta wannan ɗan ba kawai a baki na saurala saurala saurala kana saurala saurala kawai a harshe bai shiga zuciyarka ba wannan ba istighfari ba ba shine tuba ba to istighfari da tuba shine ka ji abin a zuciyarka sannan ka furta shi shi yasa malamai suke ganin cewa ana ribantar mutumin da in ya zo neman gafara Allah maɗaukakin sarki kawai yana yi ne imma da baki ko da hannu akwai mutanen da da hannunsu kawai suke mana su kansu ba ta jin mai suke faɗa saboda yadda suke da gaggawa su masana kirgawa da hannu kawai safirla safirla safirla safirla safirla kawai shi dai ya kirga ba an ce ɗari ba kawai shi ya ga ya kai ɗari to yana yi ne kawai da hannu ko masu yi da shalbi mutum yana yi ne kawai da shalbi wani ma za a ga kuna magana da shi kuma yana ja to me ke yi kaga yana yi ne da hannu kenan abin bai shiga zuciyarsa ba kai yana magana da kai ya baka hankalinsa ya baka attention ɗinsa hmm? amma kuma yana yana alaman yana zikiri da hannunsa ko yana jan akwai rashin ladabi ma Allah madaukakin sarki a cikin wannan ya dace zan zanto cikin ladabi wannan shi ke nuna kaskan da kai ɗan mun gane ko yawa to kuma wannan shine tawadu na mu'minin wannan bayan kankan da kai ma'alla Allah madaukakin sarki to kuma wannan yana haifar ya gadar wa mumini tawadu tsakanin sama da ƴan uwansa mummunai shi ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana daga cikin ɗabi'u na mummanai su ne almuwaffa'u na aknafa masu taukin kai masu tawanu'u ba sa ɗaga kansu akan wani don sun fi shi ilimi ko don sun fi shi aiki ko don sun fi shi wadata a'a suna jin daidai suke da kowa Allah madaukakin sarki shi ya san waye ya fi soyuwa a gare shi suna ganin tana iya yiwa ko da sun fi ka ta aiki a zahiri tana iya yiwa niyyarka da ikhlasinsa da ikhlasinka ya fi nasu da haka ba sa fifita kansu akan wani a'a sai dai su ƙoƙarin nuna cewa ma su ƙasa suke da wani ba tare da kuma sun kaskantar da kansu ba al-mu'minu la yuzillu nafsuhu mu'mini bai kaskantar da kansa لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين hakanan abu na gaba wannan ayar tana nuna mana cewa mummanai dukkanin al'amarinsu suna komar da shi ne zuwa ga Allah maɗansu wato ba kawai sun yarda ne cewa makomarsu zuwa ga Allah ba da Allah ya ce wa ilaihi dukkanin suna mayar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki rikici a tsakanin sanayi da kullum ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke hukuntawa su zanto su wajen warware matsala a tsakaninsu wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wannan anan gidan duniya kenan sannan a lahira daman kowa ya sani cewa Allah madaukakin sarki shi ke raba tsakanin bayi shi ke hukunci a tsakaninsu waɗannan waɗansu sune abubuwa na fa'idodi da malamai suke cirewa a ƙarƙashin wannan aya sai aya ta gaba La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم Allah madaukakin sarki yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora ma wata rai wani abu na nauyi illa wus'aha sai abinda take da yalwan aiwatar da shi da irin nauyin da za ta iya sauke shi cikin yalwa laha ma kasabat kowace rai duk abin da ta na alheri tana da ladansa wa alaiha maktasabat duk abin da kowace rai ta na sharri kuma tana da sakamakon wannan sharrin wadda Allah ya tsara zai same ta. rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya kai mahalicin mu kada ka kama mu da laifi wato kada kai mana hukuma idan in nasina idan muka yi mantuwa ka mu yi ba mu yi ba saboda mantuwa ko ka mu bari muka yi saboda mantuwa au akhtana ko kuma in mun yi kuskure kace mu yi ba mun yadda kace ayi ba imma saboda ba mu fahimci abin da kyau ba ko kuma saboda gajiyawa irin namu na mai yadda ka so ya Allah karka kama mu da laifi a ɗaya daga cikin waɗannan yanayi guda biyu da suke faruwa da mu a matsayinmu na 'ya'yan adam rabbana ya kai mahalicinmu wala tahmil alaina isran kuma kada ka ɗora mana nauyi mai tsananin wahala kama hamaltahu ala ladina min kablina, kamar yadda ka ɗora nauyi mai wahala akan waɗanda suka gabace mu ربنا يا كيما هل تشمو ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كدك تطور منا أبندا بامد إيكن دوكا نويرتا واعفو عنا كياسي منا كرا كرم واغفر لنا كجافر تامنا ليففكم وارحمنا كيما نجنكي ka tausaya mana an ta maulana kai ne maulanmu wato majibicin al'amuranmu mai ba mu kariya mai ba mu nasara don haka fansurna ka ba mu nasara alal qaumil a akan mutanen da suke kafirai wannan aya ta ƙunshi jumloli guda uku waɗanda suke nuna manya-manyan ƙa'idodi a shari'ar musulunci sannan ta rufe da addu'o'i guda shida waɗanda su ma dunkulallun addu'o'i ne da suke nuna bege da mummuni ya dace ya yi a wurin Allah maɗaukakin sarki. To jumla ta farko ita ce wannan layu kallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai tsora nauyi ma wata rai sai irin nauyin da take da yalwanta aiwata shi A taklif ne umartan wani yayi wani abu wanda abin yana da ɗan wahala shine taklif duk abin da aka ce an tallafa maka mana an ɗora maka shi yana da ɗan nauyi to duk abin da za a ce yi ko bari a wajen zuciyar ɗan adam to yana da ɗan nauyi yana buƙatar ya ɗan yi azama kafin ya iya wannan abun. matuƙar za a ce maka yi ne ko a ce maka bari to sai ka ɗan yi jihadi da zuciyarka kafin ka yi wannan abin yadda ake so abin da ba a sa ka ba wannan kakai ya fi sauki ko ba ka maganin wahalar abin da ba a sa ka ba amma abin da aka sa ka sai ka ji shi da nauyi to Allah yana cewa shi yana ɗora wa mutane nauyi shi ne ya yi musu umarni ya ce ku yi ko ku bari to amma umarninsa da hannunsa yana da'irar abin da mutum zai iya ne wannan yana nuna mana cewa mutum yana da iyaka na abin da zai iya yi ikon mutum ƙayyadadde ne to duk abin da Allah zai yi umarni ya ce mutum ya yi ko ya bari to yana ƙarƙashin wannan da'ira ne ta iyaka da ƙunshin ikon ɗan adam kuma wannan magana siffa ce ta shari'ar Allah tun daga kan mutanen farko har izuwa mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba dora barai wani abin da ya fi karfanta ba duka shari'un Allah shi yasa muka ce ka'ida ce wannan gamammiya Allah ya ce la baya yi ne la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya dora wata rai kaga wannan suna cewa na kira fi siyaqin nafyi nafsan an zo da ita babu alifin da lamun a jerin gwanon zancen da ake kore abu to sai zanto ya shafi kowane irin rai in kowane irin rai ne to rayuka gaba ɗayan su kenan tun daga farkon halitta haɗi zuwa ƙarshen halitta duk abin da Allah ya ɗora maka to abu ne wanda ɗan adam zai ke shine la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha to wannan wus'a haɗin shine abin da nake ta ƙoƙarin fassara al-wus'a malamai suna cewa shi ne abin da ka iya yin shi ba ka galabai ta gaba ɗaya ba ƙarfinka bai ƙare ba mana kana da wani yalwa ko da yana da ɗan wahala Za ka iya yi kuma akwai saura inda ya haka wahala ma ka iya yi wato shine ne wusa to haka shari'ar Allah take gaba ɗayanta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi yasa malamai suka yi zance da dama a ƙarƙashin wannan ayar suka ce kamar inda Ibn al-Arabi yake cewa wannan aya ta kunshi gamammiyar ƙa'ida ta shari'a cewa Allah baya ɗora wa mutane nauyin da ba za su iya ɗauka ba. kuma wannan dai ne daga cikin mazahir wato abubuwan da suke nuna rahamar Allah maɗaukakin sarki kuma wannan shine samaratul iman wato imanin da mutane suka yi shi ya janyo Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wannan gata don haka duk wanda ya imani da Allah to ba zai dora masa abin da ya fi karfansa ba shi za malamai suke sha in kun ji wani abu da aka ce an sa waɗansu mutane su yi wanda ya fi ƙarfinsu to babin babin amur ko a taklif ba ne ba yana shiga babin shari'a ba ne sai dai babin ukuba an ce su yi kaza sun ki sai a ce to ku yi kaza don ukuba ba za su iya ba sai a halaka su irin wa in matakana aljabala fawqahum ka'annahu dhullatun hmm? irin abubuwa da ake sa cewa idan mutum ya yi laifi kafaransa shine ya kashe kansa a wannan aida wahala ko ta irin wannan hukuma ne ake musu basa laifi ba wai shari'a ce ta yau da kullum ba shari'ar da Allah zai ce ku yi kaza ku bar kaza a matsayin ku na mummanai babu wani abin da zai fi ƙarfin wata rai sai dai ta ƙi da ganga ko da wahayin iblis ko kuma da wahayin annafsul ammara bisu ne ma'anan la yukallifu Allah nafsan illa A anan wannan zance ne da Allah yake tabbatarwa koko mummanai ne da Allah ya ce wa kalu sami'na wa ata'na suka ci gaba da bayanin wannan cewa abu ne wanda sun riga sun sani kuma suke yaba ma Allah da shi akwai ihtimalin nan guda biyu amma abin da ya fito wa fili shine cewa magana mummanai ya tsaya wa ilaikal masir nan la yukallifu Allah Allah ne yake fada yake yi wa mummanai gori bisa wannan ni'ima ta musamman da ya yi musu ba wai su kaɗai ba ya yi shi ma mutane gaba ɗaya duk wanda ya umarce shi da yi ko ya bari to abu ne wanda zai iya abu ne wanda zai iya bari magana ta cewa maganar Allah ɗin ne shi ne abin da ya fi fitowa fili in ji al'imam Fahir ibn ashur akwai daga cikin magabata da suke cewa malaman eh, mummanan ne suke yaba ma Allah madaukakin sarki cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma sababin nuzul da muka ambata na wannan ayar yana tabbatar da cewa wannan magana ce ta Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin wannan malamai sun shirya ka'idodi da dama har daga ciki akwai ka'ida shahararriya daga cikin manyan ka'idodi guda biyar na fikihu haka nan manyan ka'idodi na usul alfiq da makasid shari'a cewa almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala na janyo sauki abubuwan da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya gaya mana zamu iya to duk lokacin da kai ka samu kanka cikin wani kwanci da tsananin wahalar da ba za ka iya ba to sai a sauwaƙe maka imma a baka wani a madadin wannan imma a sauke maka shi gaba ɗai ya faɗi kai a kanka a wannan lokacin domin dai tabbatar da cewa Allah zai ɗora wa rai abinda ba za ka iya wannan akwai misalai a kai da dama za buga waɗannan misalan domin mu ƙara fahimtar wannan kuma mu gane cewa da gaske ne duk abin da shari'a ta yi umarni da shi to abu ne mai sauƙi mutum zai iya yi na hadha dina yusrun annabi shi wannan addinin addini ne mai sauƙi haka nan Allah yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj Allah bai sanya muku wahala da kunci cikin addini ba Allah madaukakin sarki ya ƙara fahimtar da mu saukin da ke cikin addininsa ya kuma ƙara sauƙaƙa mana ya ba mu daman yin biyayya ma littafinsa da sunar annabinsa sallallahu alaihi wasallam insha Allah gobe za mu kawo wannan misalan sai mu karasa tafsirin aya din abinda muka faɗa ya zanto daidai fallace daga Allah muna roƙon sai dada mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh